يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغا بعد كراتمه أولا للتابي ميتان البركة نرحلة الخلود addar al'akhira na sheikh dr mustapha murad malami a kulletu da'awa a jami'atul azhar wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiya unguwar jigwal garin biyu jihar borno muna daren lahadi daren talatin cif ga watar rabi'ul jama'ad al-akhir daren talatin in kuma an ga wata tun da yau dubiyar farko sai ya zanto daren ɗaya ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da hudu ta zo daidai da daren ishirin da biyu ga watan farko watan janairu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da uku mun karatuka ɗari da saba'in da biyar insha allahu ta'ala yau karatu na ɗari da saba'in da shida a karatu na ɗari da saba'in da biyar jiya kenan mun tattauna hikimar da ya sa annabi isa alaihi salam farkon saukowarsa daga sama bai karɓi limancin sallar asbahin a hannun mahadi ba duk da mahadi ya masa ta yi sannan mun tattauna annabi yadda annabi isa zai kashe dajjal sannan kuma mun tattauna yadda yahudawa za su shiga tasku bayan an kashe dajjal da yadda za a yi musu mamakon yaƙi yaƙin kisan ƙare dangi da za yi wa yahudawa har ya zanto komai zai ba da gudumawa wajen yakan su in ba bishiyar harkar ba duk da bishiyar harkar akwai wanda suka tambaya sai je ka zo min da nihayatul alam aya yau karatu mu na 176 shafi na 543 a wani kankan shajar bishiya yayi magana a faƙun arabiya sassanin kasashen larabawa tanshurul kissa kamila sun yada wata cikakken kissa bi tarikh a kwanan wata sha biyar ga wata biyar 2002 eh, wato wani abu ne yawwa yan jarida suke ta buga shi barakallahu fi a abuna 2002 a 2002 zuwa 2022 shekara 23 yanzu zuwa 2023 shekara 21 ne ko shekara 21 sai dai ba zai cika shekara 21 ba sai an ƙara wata hudu kenan shekara kusan 20 da wata takwas wannan magana da za mu karanta gidajen jaridu suka buga ta suka yada ta wa duniya a sheikh ahmad yasir na'am amfira Malla na zaka shagar a sheikh ahmad yasir din nan a duk wanda shekaru kusan ashirin baya kowa zai san shi dattijo ne ko malami ne wanda ko da za ga ana tura sha keken guragu malami ne ɗan gwagwarmaya a gabas ta tsakiya shan amal yasin yana magana za ka ji muryarsa baya fitowa sosai mura-mura haka mutum ne ɗan kishin addini ɗan kishin mm, falastin mutum ne baya tsoro yana daga cikin malaman da baya raga wa israel wajen faɗin gaskiya sun zo sun kashe shi ta hanyar jefa masa bom a helicopter ina jin bayan sallar asuba wanda ake kaddara masa shahada dattijo ne ba bakin gashi ko daya a gemus yana da yawan gemu har kamar zai iso cibi mutum ne jajirtacce malami ne fitacce an yi sallar asuba jikansa ne kowa yake tura shi aka jeho wannan ban suka rasu wanda bayansa da makonni kaɗan Israel ta yi irin haka wa Abdulaziz Arrantisi, shi kuwa na Rantisi ina jin bayan sallar Isha'i, amma ba zan rike shekarar ba. Eh, amma shekaru ne goma sha, shekaru ne goma sha, Allah ji kansu da rahama ya ƙarfi shahajarsu. Shi Ahmad Yasin an tattauna da shi fi Ramallah. kun ga an can rubuta ramalla eh, gari ne a ƙasar a ba malla na tsaka shajar bishiya ya yi magana a jiya da mu yi magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yace daga cikin alamomin tashin kiyama har bishoyi za su yi magana a lokacin da kai za a yaƙi dujal har bishoyi za su tona masa asiri da gine-gine da sauransu bari mu ji wannan labarin da jaridu suka buga sha biyar ga watar biyar yana sha biyar ga watar mai ko mayu miladiyar shekara 2002 hada taqrirul ikhbari wannan tabbatarwan ba da labarin Soba yasiru da sanu zai tayar da alkafir mina tasaulat da yawa cikin tambayoyi zai jeho tambayoyi da yawa wal da muhawarori wan kasha da tattaunawa baina ta'yid tsakanin karfafawa wal mu'arada da kuma bijirowa hal na nadaka shajar fi'lan fi ramallah bi falastin shin da gaske wani bishiya ya yi magana a birnin ramallah a ƙasar Falasɗin an yi haka da gaske ko ba yi haka da gaske ba ba wa shin hakan ya faru ko bai faru ba wahal ana ma'anahu anna alamati sa'a da bada'at tadhhur inda gaske an samu ko bishiya a ramalla ko katanga na ƙasa a ramalla ko katangar dutse a ramalla ta yi magana maganar mata tona asirin yahudu ne shin alamar tashin kiyaman nan na gabar bishiya da gini da kaza in ba bishiyar harkar ba za su tona asirin ba yahudu shin lokacinsa ya yi ko lokacinsa bai yi ba afaqun arabiyya eh ku gane sasannin kasar larabawa afaqun arabiyya sunan gidan jaridar da ta buga wannan sasannin kasar larabawa yana zaka ji za ce akwai jarida di Najeriya akwai di Najeriya ne abu na masu karanta jarida akwai di Najeriya di da ire-irensu wannan wani gidan jarida ne a can falastin sunansa afakun arabiya ta buga wannan rahoton malin a afatun arabiya ta yi kwaɗayi wannan gidan jaridar ala nazalil ƙisar kamila wajen taga ta kawo ƙisar cikakke ka je ka nomi littafi ta kawo eh, kisa cikakke min dare ha daga tushenta fattasalna na shi ahmad yasin sun haɗu da shi ahmad yasin suka tattauna da shi suka yi hiran da shi wannan malamin da nake gaya muku shi ahmad yasin mu ruhi li harakatul muqawama al-islamiyya hamas shugaba ne na haraka na gwagwarmayar haraka mukawama na gwagwarmayar al'islamiyya islamiyya gwagwarmayar musulunci hamas akwai kungiyar hamas ina jin bayan kai shi aka aza abdulaziz rantisi to shi ko abdulaziz rantisi shi ma daga baya aka kai shi ya zo ya yi sallar insha. to jaridar afaqul arabiya akan wannan qadiyar ta yi hira da sheikh ahmad yasin rahimahullahu ta'ala wa taqabbala shahadatahu alladhi akkada shi ama ah, yasu ya tabbatar anna ma lallai lalle abin da ya faru min nutqi shajar daga furucin wata bishiya fi ramalla a birnin ramalla wata bishiya ta yi magana huwa ihda bisharatin nasri ɗaya ne daga albishirori na nasara alkafira dewa wanda Allah ya tanadar wa musulmai musamman ma musulman gabas ta tsakiya wannan maganar da bishiyar can ta yi a 2002 watar mai wata albishir ne da take haska faruwar haka nan gaba mala yace walai sarhi al'ula ba ita ce na farko ba fa ba'd shuhada'ina wasu daga shaidunmu allazina saqadu fil maidan wanda suka fadi a filin daga suka kwanda dama a filin daga inda dabnihim da yawa mun samu falastinawa inji shi ahmad yasin wa'anda suka mutu a mayar da suke yi da israel mun samu gawarwaki sau tare waɗanda suka mutu a filin daga musulmai inda dafne yayin binne su kanar ra'iha muna jin wata ƙanshi akwai waɗanda in sun mutu in ji shi amal ya suna Allah gafarta masa muna jin wata ƙamshi almiski na turaren almiski foho yana tasowa min ajsadim a jikinsu yana bumin yana tasowa daga jikinsu wa dima'ihim kai har jininsu da ya malala sai wasu in mun sai mu ji jinin yana ƙanshin turaren almiski hatta inna na al-ikhwa har ma ana samu wasu ƴan uwa ghamasul manadil suna gham ghamasu suna tsunduma suna tsoma al-manadil handkerchief fi dima'i ikhwani ma shuhada a cikin jinin ƴan uwansu shahidai Wata fa zo biya su kiyaye idan su ta don tarihi, wa ma zalun ra'i hatunan miski me bushe ba karshen taradin albiskin tafuhuma na yana tasowa daga wannan 'yallen da aka jiga da wannan jirin hatta al'adun har zuwa yanzu. Za ga ne ya shahada a Falasif Musulmi ne, jini ne na yake fitowa a ramin harsashi ko sara ko abinan sai ka ji jinin na tsanshi har don tarihi sai a sa hankitif a ciki sai a ji a shanya hankitif har yau tana tsanshi wannan shi ma somin taɓi ne na albishir da Allah yi wa shahidai wala nan, lazina, qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kuma shahidi zai tashi ranar kiyama jinin yana ƙanshin turaren almiski Yadda babba dan babba mai babban gida annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan ke sai malai ya ce wa qala shay amr yasin wa qala shay yasin dan jarida ya ci gaba da bayani shay yasin ya ce shay amr yasin ya ce fil ittisal al hatifi ta hanyar sadarwa ta wayar hannu wayar hannu aka buga masa yadda kafa ta yada labarai ke yi duniya na ji sadarwa ta kafa ta waya allazi wanda ajraina ma'ahu muka gudanar tare da shi inna bisharatar rasul sallallahu alaihi wasallama lalle albishirin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi binutkil hajar da ya ce dutse za ta yi furuci za ta yi magana wa shajar bishiyoyi za su yi magana ta haƙaƙa ta tabbata hakan ta tabbata ta faru wasa ya kuma da sannu zai shaida haka al-mustaqbal nan gaba tarihi nan gaba zai shaida ghairaha waninta min al-bishara na bisharori wa shi ne a yu'akkidu lana abinda zai karfafa mana anna nasrullahi qadimun lalle nasarar Allah taimakon Allah nasarar Allah yana zuwa la mahala babu eh, makawa wannan yana kwantar da hankalin 'yan gabas ta tsakiya musamman falastinawa khas da kuma albishir wa mu dukkan musulmai na duniya da yake damu yake daga mana hankali cin zali da israel take yi wa falastinawa na mamayar yankunanta kashe-kashe da take yi wanda wannan abu ya fara faruwa tun yasir arafat marigayi abokin abacha shugaban kasan falasin ya tsara alfa ina jin shi ne shugaban kasa na waje da ya kawo ziyara karshe wa abacha abacha ya raka shi wa shigari abacha ya rasu allah ji su da rahama ya tsara alfa ina ji an fara wannan gwagwarmayar fa shekarunsa goma sha zuwa ishirin da ne amma har ya tsufa gwagwarmayar ba ta tsare ba har ya rasu wanda shi ma yanzu da mutuwarsa sama da shekara goma ya ga kala-kala abubuwa an killace shi an zagaye gidansa an yi kaza an yi kaza har Allah ya zai karbi ajalinsu wannan cin zali da ake yi wa falasina gabas ta tsakiya shine mafi girman tashin hankali da yake ɗaga zuciyar musulmi mai karance-karance mai kallon abubuwan da yake faruwa a kafofin yada eh, bayanai na zamani a su ne da ƙasarsu israel su ɗancin rani sun zo sai sun maye musu yankunansu gidaje na iyaye da kakanni a zuwa rubuta babu ma kamar wannan la'anan nan ariyar sharon da yana cikin wanda ya kashe zinawa. dewa muna da wayo wato ko abed la'am ne ko a ina ne ya taɓa sawa aka yi barin wuta a kan wasu falasinawa wanda don tsabanin yawan falasinawa wanda aka kashe kafin ka iso wajen da kilomita goma za ka da jin goyin gawa wanda shi ma da allah ya tashi kama shi sai allah ya bar shi bai mutu ba bai rayu ba eh, la ya mutu fiya wa la ya haya ya fi shekara bakwai abinda suke cewa rai kwakwai mutu kwakwai haka ya zauna a asibiti sai da Allah ya azabtar da shi shekara bakwai ko na bai gama zuwa barzakon ba bai zauna a nan ba haka ba shi ba kujar wani mutum da ɗan lokaci kana ganinsa ya yi kama da alade daga ba Allah ya zo ya kashe shi Allah ya tsine masa kuma ya sa masa nauyin ƙasa saboda haka wannan maganganun wannan bishiyar bishara ne ga musulmai abubuwan da yahudawa suke musu ya kusa zuwa ƙarshe ta ma annabi ya faɗa zai faru ya ce ala innal fitnata hahuna hahuna ya nuna kuma annabi ya ba da abin tiriyan tiriyan yadda fitinar zai kare ina jin koyo kwana biyu ina jin jawabin eh, yarima mai jiran gado na saudiya dai sunan shi rawa dan salman dan sarki salman din muhammad ya eh? yawa muhammad ibn salman ya yi magana ta kausa akan kan israel kan lamarin gabas ta yake nuna kamar duk lokacin da ya tabbata shine ne akan kujerar mulkin to shi ya yi azamar ya ya yanto musu wannan wurin yanzu kawai fa a yarda da ƙasarsu a matsayin ƙasa an ƙi yarda su ko israel fa su ne haramtancen kasa kai ne kawai kai da ƙasar iyayenka da kakanninka shekara dubunnai sai wani kawai ya zo ya zauna kasar ya ku goge naku zai ba wa kasar suna sannan kwa ya rika rusa gidajenku ya zai sama gidajen ku rusa yana gida na shi wanda wannan kuma da goyon bayan su amerika ake wa'annan abubuwa wanda za ga ga duk ƙasar da za ta nuna wa israel yasa a kan cin zalin da ta wa falasinawa to shugaban ƙasar amerika sai ya nuna bacin ransa ba bambanci ko joe biden ne ko kuma trump ne ko kuma clinton ne ko kuma obama ne dukkansu bakinsu ɗaya a kan daurewa israel gindi ta riƙa wannan cin zalim shi yasa da zarar sun ga wani barde ya taso a gabas ta tsakiya sun ta anya anya wannan ba mahadin ba sai sun ga sun kai shi kasa haka eh, suka sako shugaban ƙasar iraki saddam hussein a gaba don barazana ne shi wa israel da sauransu a malin ya ci gaba da cewa wannan yana nuna duk abin da israel suke yahuda suke yi na cin zane a kan falasinawa bishara ne tun da har bishiyoyi sun fara magana lokacin nasarar ya kusa wa yu'azzizu zalika zai karfafa ka min ma'anawiyatina daga cikin ƙudurinmu almurtafi'a maɗaukakiya ƙudurinmu maɗaukakiya wa ya ya'uddu taqwiyatan lisufufin muqawama alfalastiniya wa idu kuma yana tanadarwa ƙarfi wa sahun masu gwagwarmaya na falastinawa wa ya anila na abin da yake nufi gare mu bila shak babu shakka An na anna na lalle mu sayun hazan za a rusa shi Wani maganganun shi amal yasin da ake tattaunawa da shi a waya gargashin gidan jaridar fakuna arabiya shi yanzu muke karantawa wayan da hero kuma zai rushe bi iznin lahi da iznin allah za su rushe da iznin allah kullin lazina kafaru jama'a in ji allah kullin lazina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa labi'sal mihad da kafirai ta sannu za a yi galaba akan ku kuma za a tashe ku zuwa ga wutar jahannama tabbas ta yi muni wannan shimfiɗa fana'unu nukiru malaita mun ba yaƙini mu mun ba da yaƙini bi hadisi rasuwa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sa'a ba za ta taba tashi alkiyama ba in ji annabi ba za a taɓa tashin alkiyama ba eh, hatta yi ƙatilar musulmuna al-yahud har sai musulmai sun yaƙi waye sun yaƙi yahudawa har sai musulmai sun yaƙi yahudawa sannan kuma fayyakta bi'ul yahudi annabi sallallahu alaihi wasallam har ba yahudi zai buya eh ba yahudi zai buya fayyakta bi'ul yahudi ba yahudi zai buya wara alhajar a bayan me a bayan dutse ko sai ya ce wasu shajar da bayan me da bayan bishiya ma'ana bai hude zai koya a bayan dutse ko a bayan me ko a bayan bishiya an gane ko idan ya koya a wannan bayan dutse ko bayan bishiya da ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama fayan ikul hajar sai bishiyar dutse ya yi magana wa shajar ko da bishiyar duk sai su yi magana ya musulmi su ce ya musulmi ka zo ga makin Allah a bayana eh, khalfi hada yahudiyin khalfi ga wani ba yahuda ya koya a bayana zo ka kashe shi haka bishiya zai ce haka garu zai ce ta'al kazo. faktulu ka kashe shi illar harkar sai bishiyar harkar shine ne kadai zai rufe asirin ba yahudi bishiyar harkar malam suwan bishiyar harkar nan a shafi na nau gabar shi eh, bishiyar harkar eh, ba ka da ce akan gaba don na gana yawan yawa gashi na bishiyar ne ayatul alam ka shabi shafi na 267 shafi na 267 ya eh, akwai yadda suke ta tambaya kan bishiyar gargar kake bishiyar gawo ko ta babulanci kace min kada an gane ko wannan duka biyu bishiyar ne ɗaya kaga wanda ya baje ne ɗayan kuma wanda ya yi bishiyar ne kai ka gani Eh? yawa ba a ganye da damuna sai rani eh, shi ya ba a suka ce in damuna ya zo rani waya eh, in masu raha suka ce idan damuna ya zo ina rani yake tafiya in rani ya zo ina damuna yake tafiya 267 to shi ne sai suka ce yana tafiya kan bishiyar gawo kai ya sarki noma ne ka sun eh, Usman karba ka bawa to wannan shine da larabci shine bishiyar harkar makabartar madina ana kiransa baqiqul harkar don akwai wa'anda bishiyoyin da yawa a wajen daga baya aka zo aka sare shi wa shara ahmad yasin ahmad yasin ya ci gaba da ba ishara Baya da hadisi na yace mun imani da wani hadisi ila anna nutqa shajar yace lalle furucin bishiya huwa shine bidayatu mafari faqan kadai to akidu wanda yake karfafa mana anna ahlal haqqi sayantasiru masu gaskiya za su yi nasara lan yadurruhum ba zai taba cutar da su ba ayyi mutakhadin kowaye ne ya ƙi taimakonsu almutakhadin wanda ya ƙi taimakonsu ba zai cutar da su ba za su ci gaba da maya au mutahawin ko wanda yake wulakanta su misdaƙan don gaskantawa li hadisi rasulin alkarim ga hadisi annabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaqi la yadurruhum man khadalahum ba za su gushe wasu tawaga daga al'umma ta suna mayar tabbatar da gaskiya suna mayar su ga lalle-lalle ba a samu shi nasara suna na aka ba zai cutar da su ba wanda yake taimakon su ba hatta ya a nasarun lahi har taimakon Allah ya mai har sai taimakon Allah ya zo har taimakon Allah ya zo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malam ci gaba da cewa a ila manhum ya rasulullah la ji suwa ya manzo Allah fa qala sai ce sun fi baitul maqdis wasu mutane ne a baitul maqdis wa aknafu baitul maqdis da gefen baitul maqdis za su yi ta maya har Allah ya kawo taimako har yanzu muna eh, kan karanta hirar da aka yi ta waya jarida da babun arabiya da sha ahmad yasin allah ya gafarta masa wata udu ta komo ta tafasilu alwaƙi'a bayanin wai na abubuwan da ya faru ila ma hadasa zuwa ga abin da ya faru inda hawalai a sa'atin samina abin da ya faru karfe takwas min sabi ahad na safiyar min sabiya na safiya karfe bakwai karfe takwas na safe eh, min sabi hadi ahadi ayyamin hujum daga safiya ɗaya daga ranakun kawo farmaki A asihiyoni na yahuda wanda ake kiran su asihiyoni za ka rika jin eh, laraba suna cewa al-yahudu sihiyoni kalmar sihiyoni haraka ce wata ƙuduri ce da take da niyyar tabbatar da ƙasa na ƙwace ƙwace ƙasar falasinawa a mayar da shi ƙasar yahudawa asali wani dutse ne kusa da urshalima ake da shehiyun wata dutse ce kusa da urshalima to amma yan ce yahuda su hiyuni yan kama wuri zauna eh yahudawa yan kama wuri zauna alakhir a ƙarshe ala ramalla sun taɓa kawo hari wa ramalla a wata safiya karfe takwas na safe haithu kharaja salatu shubban yayin da wasu matasa uku suka fito falastiniyuna falastinawa fi darigin ilar mustashfal markazi a hanyar su ta tafiya asibiti almarkazi a larabci na ɗaukan tsakiyar gari sannan kuma yana iya ɗaukan ma'aikata yana iya ɗaukan kamar station na jami'an tsaro na 'yan sanda da sauransu ko na tasha ko asibiti ne na 'yan sanda ko asibiti ne na tsakiyar gari ko na makamanci haka almaujudu fi ramallah asibiti yana na a ramallah wa'yansu matasa falastina uku suka fita su tafi asibiti a birnin ramallah littafakkadu don su duba musaban laun wani ɗan uwansu da aka yi masa rauni eh, kana kar usiba ya kasance ya rutsa da shi fi kasfin cikin wata fashewa jawiyun na sararin samaniya menene fashewa na sararin samaniya kamar jirgi ta jefo bama bamai kamar da wayan na suka jefa wayannan bama daga jirgin sama kowatul ado a suhiyoni kowatul sojojin al'adu makiya yahudawa a siriyuni yan kamorin zauna sun jefa bom ta jirgin sama sai ya ji wa wani ciwo to sai rannan karfe takwas na safe kusan shekara ashirin da ɗaya da ya wuce sai abokanan wancan da aka yi wa rauni ɗin su uku suka ce bari su je su duba shi a asibitin sojoji ko na 'yan sanda an gane ko? a illa annahu sai dai wayanna abokanin nasa illa sai dai annahu lalle su eh inda muntasafi fiɗari yayin da suka yi rabi a hanyar su yi rabin tafiyar ra'au mustaudinan yahudiyya sai suka ga wani ba hude farin kaya suka gan shi a hanyar suna zuwa asibiti suka ga wani ba hude yahudiyan mustaudinan mana ɗan kasa yahudiyan ba yahudi ya kifu ala ahadil arsifa yana tsaye a kan ɗaya daga cin arsifa gini arrasaf yana ɗaukar dutse duwatsun da aka tara don gini kuma yana iya ɗaukan garu yana tsaya akan wata garu ko wasu duwatsun da aka tara don gini fa nazaru ila ba'dihim kora ya ga namacin sai suka kalli junansu ga bayahude nan a garinsu ko za su je da ɗan uwansu wanda yahuda suka jefa wa bob wa ƙarraru sai suka yanke shawarar su kashe shi suna hangon shi su uku na suka yanke shawarar su kashe shi wa bada sai suka fara yattare buna minhu suna kusantowa wajen shi bi in a hankali hatta la yash'uru bihim don ba sa son ya gane yan hankalinsa ya ɗan kau su ɗan yi gaba suna ta zuwa da dabara don su yi ram da shi su cika hannu da shi su kashe tsinin ne aha lakin sai da almusaurin wannan ba yahudi ɗan kamuri zaunan ya gane faramin su ya gudu kabula an yi sulo ilai kafin su iso illa annal Falastiniyyi nasara, sai da falastinawa guda uku kamu sun tsayu bi mu da dati suna ta korinsa sun dage sun fasa zuwa jirgin suna twitter suna bin sa su kama shi eh, suna bin shi hatta adkhaluhu ahad shawari har suka shigar da shi wata titi al-mughallaqa kullallen titi kurman layi irin layin da in kami ba zai bille da kai ta can ba an gane ku to mai yiwa shi ba gone bai san layin ba eh, li yatamakkanu don su samu dama min muhasarati su yi masa kofar rago shi da kenan su yi masa kawanya su yi masa kofar rago mala yake cewa lakinan sai dai su lam yajidu ahadan Yari za su shan kwana suna isowa ba su ga kowa a layin ba eh, wa ka'annal ɗin kamar ma kamar wannan ɗan kama wuri zauna ba yahudan nan lam yadkhul hada shari kamar ma bai shiga wannan titin wa inda ma fashalu yayin da suka gaza fi ijadi wajen samun ayyar asarin lahu kowane gurbi na sun rasa sun gama bincikensu kwakwam a layi ba su gan shi ba wa baina ma yayin da hum a'iduna za su koma kan su yanke tsammanin bari kawai su tafi su su gaida dan wasu asibiti ba rebo ba ne eh, eh, sami o sautar sai suka ji wata sauki yunadi yana ce musu ta'alau ta'alau ku zo ku zo suka ji murya kaga shi ne ake maka bayanin wannan furucin bishiya ku zo ku zo falon manta bulo da taba tulo da suka waiga ila mazdari sautin zuwa ga tushen murya inda murya yake fitowa lam yajidu ahad ba su kowa ba ba su ga kowa ba fazanu sai suka yi zato annahu yukhayyalu lahum zalika kawai dimuwa ne ka san wani zaka ji kamar an kira ka ba ba kira ka ba amma ba kira ka ba kamar an yi magana ashe ba a yi magana ba su da ko wani abu ne ke ɗan rikitar da su to amma abin mamaki illa annan sau sai dai wannan sautin ta karrara tana ta maimaituwa tara mai mara fiye da sau ɗaya kaga ba wata alu sai suka ji tana ta ihu kuzo kuzo kuzo suna kallon layi ba sa ganin kowa wannan aha sai malam ta fastata fil marat al akhira sai suka samu iko a karo na karshe an yi haddidu masdar sauti sai suka iyakance ga inda sauti yake fitowa na ku zo ku wa arafu sai suka gane annahu ya atiya wannan muryar yana zuwa musu ne min khalfi ahli al ashjar a bayan wani bishiya al qariba bishar kusa ta sun kashi da lafiya bishiyar ce take ta kiransu fazannu sai suka yi zato an na hadin musabina ɗaya daga cikin waɗanda aka yi masa rauni don ranar falastina sun kafar maki wurin wannan ɗin ma yana cikin wani suka kafar mm, yahuda sun kafar maki wajen wannan ɗin ma yana cikin wanda suka kafar maki sai su suka ɗauka ah, kamar akwai Eh, eh, ana hadar musabi na mai yiwa akwai ɗaya daga cikin wanda aka yi wa rauni min jara'il kasfi daga eh, ta'addancin alkasfi wannan bama-bamai da aka jefa a sihiyuni na yahudawa 'yan kama wuri zauna mai yiwa akwai wani bafalasti ne ne a bayan bishiyar ya samu rauni ya ɓoya yanzu ya ga falastina yan uwansa yana kiransu don su zo su agaza mishi a kai shi asibiti ya jidu sai suka ɗauka yanzu yana neman agaji yastan jidu annajda agaji yana neman agaji fa zahabu sai suka nufi wajen bishiyar li inqadihi don su ceci wannan dan uwansu dan su kai asibiti illa ana sai da su ina wasalu ila makanin shajar lokacin da suka iso ila makanin shajar wurin bishiyar ba su ga kowa ba amma kuma har yanzu a jikin bishiyar sai suke jin sami sai suke ji sautan wani murya ghamizan ƙasa ƙasa tunda sun zo kusa yin ta fara musu magana ƙasa ƙasa ya mur yana umartar su bin nazar khalfaha bishiyar tana cewa ku kalli baya da ru'yatul yahudi don ku ga wancan ba yahudin ba kadare ku gashi ku kalli baya baya can wuri kaza ta bangaren ku na kaza ba yahudin nan ya ɓuya a wuri na wanda kuma biyo shi ku ga wajen ku kashe shi bishe yana gaya musu da sana shekara 20 da watanni da ya wuce <laughs> wannan ke shi amal ya sai yace falan ma nazaru ila qalbi shajar suna kallon bayan bishiyar ta inda bishiyar take fada wajadu sai suka tarbil fi'li a aikace al yahudi da ba yahuda da suka biyo fa hasaru suka masa kawanya wa ajalahu ahaduhum wa yayi saurin hannu yi ganga ahadu ɗayan su bi iddati ta'anat da suka suka ya soka masa wuka ne ko ma sau adadi kasan su yahuda su falastina ana ba su da wani gata ba su da bindiga ba su da jirgi sai duwatsu da wukake da masu sai dai cikin su ya ta caka masa ta wurwuri ko masu ne ko eh, shi ne ko wuka hatta fara galhaya har shege bai yahudan nan ya rabu da wani rayuwar da muke cikin yanzu ya mutu yanzu jama'a waye zai musu ga inda ya koya bishiya shi da ahmad yasin wani abu ya faru a 2002 yake cewa wani abu da ya faru so min tabin albishir ne na kai ranar da za a musu kwaf ɗaya ba abin da zai uh, rufa musu asiri kaga dama annabi yake cewa uh, fayan ulu fayan hajar wa shajar ya musulun to kaga a shajar ta yi magana an gane ko malam ci gaba da cewa suna kashe shi wani talabu suka fice min almakan daga wannan wurin hatta la ya yarahum ahadun don kar wani ya gansu min junudil ihtilal daga sojojin mamaya suna yahudawa masu mamaya wa qarraru zihab suka tabbatar da su bari su tafi da musashfa zuwa asibiti wa ikhbaru mas'ulina su ba da labari fi ma hadasa da abin da ya faru shi yasa kuka ji shi yanzu kuma an karanta muku abin da jaridar afaqun arabiya ta kawo wa fi husuni wa fi a tsakankanin sa'atin lokuta kalila kadan kanal khabar wannan labarin qazza'a ya ya yadu fi anha'i madinati ramallah a birnin ramallah wannan abin da aka yi din ya yaɗu wa wasala ila masamil yahud har ya kai kunne yahudawa an kashe musu dan uwa bishiya ya tona asiri an kashe musu dan uwa to ai sai su ɗauki mataki akan bishiyan ba kan so allazi na wa'anda arbaka humul khabar akwai dama dakaru yahudawa a wannan gari na ramallah sun ɓuɓɓuya suna suna ta bin gida gida suna farma sai labari ya kai musu an kashe ɗayansu ya ɓoye a bayan bishiya ma fa bishiya ya tona a to wannan labarin hum ya girgiza su alkhabar labarin kasirin da yawa ya tsoratar da su wa asara ta yi tasiri a zuruf wannan yanayi alhamida mai ɗaure kai allata ku fiya zalika wanda kashe wani almusaddin mazauni ba ya gude mukhawiful junudil isra'iliyina ah, bal ina adada minhum in sahaba min mauki wato wani abun sai ya sawa rundunar isra'ila tsoro bal bari ba haka ba ina adada min wasu ah, adadi ma daga cikinsu masu yawa in sahaba sun jan min mauki daga wannan wurin to tun bisha yana fara kan bisha ma zai fara kisa da kanshi eh mai a to ta wala sun sa za su samu aljanna ne sun san sun je ta wuya za su shayi za su girbi abin da suka aikata wata jidirul ishara ya dace ishara ila anna qanatal jazira tashoshin aljazira jazira tashoshin tauraron dan adam aljazira alqadariya na birnin qatar birnin da kasar da ta dau nauyin world cup watannin baya kan akwai gidan jare eh, abu na fa aljazira ita eh. wannan kenan kana kan basatil khaba ita ma ta yada wannan labarin fi na nasharati a tsakankanin labaran da ta yada a tsakanin nasharati abubuwan da ta yada al-ikhbariya na labaran duniya ta ba da eh, abina eh, rahoton faruwar wannan abu shekara ta 2002 2002 eh, ina jin shekarar ne ta gama kwalis ba ba shekara 21 da yau shekarar kwalis ba chapulin ba shekarar ka gama kwarai ba kacce ka gama kwarai shekarar ka 22 yanzu da faru wani shekara kuma 21 da shekara ga dama 46 ne ka rage mana don ka gani dosu ba za ka je so da ba bala ta ta ce ba ba oyo <laughs> ai maza irin na malam mana. Allah muku albarka to shi da kenan wa tabaratu aljazira ma ta dauki wannan labarin izanan tace wannan shela ne bi zuhuri ihda alamati sa'a da bayyana ɗaya daga alamomin kiyama fi falastin a falastin dan ya zo da taken alamomin tashi alkiyama ya fara bayyana falastin bishiya ta yi magana wa asarar khabar maujatun minat wa asara sai tayar alkhabar wannan labarin maujat eh, zato minat tafa'ul na kyakkyawan zato tafa'ul kyakkyawan tsammani kyakkyawan zato wala amal da kyakkyawan buri baina sufofin sha'abi tsakanin sahun jama'a alfalastini na falastinawa bi anna nasrullahi qarib cewa taimakon Allah yana nan kusa wa ta'alikan yanzu an gama mana bayani sura mai littafin Sheikh Ahmad Sheikh Dr. Mustapha Murad yace wa ta'alikan ta'aliki ala ma rawahu Sheikh Ahmad Yasin A abin abinda Sheikh Ahmad Yasin ya ruwaito anan yayi bayani Abdul Azim Al-Maqini Abdul Azim Al-Maqini yayi ta'aliki akan wannan hira da aka yi da sha'amar yasin da kowane abin da ya faru a gidan wannan jaridar biyar sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da biyu akwai wani malamin abdulazim al ya yi taliki a kan wannan abdulazim al-mut'ini ustadun lugha bi jami'ar azhar malaman harshen larabci ne kisme na harshen larabci a jami'ar azhar ya ce annana lalle mu la na taraddadu ba ma taraddudi yi kogo ne zalika wajen karɓar wannan labarin gaskiya ne fauna ka hadisin ai akwai hadisi waridin bi hadal ma'ana wanda ya zo da wannan ma'anar cewa annabi ya ce idan annabi Yesu ya sauko za a yaƙi yahuda duk ba yahudan da ya ɓoya a bayan dutse ko gini ko bisha sai bisha ta ce ya musulmi zo ga makiyan allah bayan ka kashe shi wannan faruwarsa na gaba ɗaya shi ne idan annabi isa ya bayyana amma zai ga faruwa jifa-jifa da wasu kafin gamammen faruwar ya faru an gane wannan bayani yadda ai in za a tashi kiyama za a yi girgiza ƙasa za su rizalatul ab to ai yanzu kwan girgiza ƙasa yana faruwa can can can nan can nan can ko ba gaba E kaga ba zai bai kore faruwarsa na gaba ɗaya ba zai zai faru na duniya gaba ɗaya yadda kuma faruwa na tashin kiyama na gaba ɗayan ba zai hana faruwar ƙanana ba kun tuwa wannan zancen warwaya warwaya ruwayar la ta ta'aradu ma hadis ba ta ci da hadisin ba li'annahu lam yuhaddith anna shajar Iza na tsaka sataƙo ta koma sa'a gada dan dama ba a ce lam yuhaddid bai iyakance ba anna shajar iza na tsaka cewa bishiya in yi magana sataƙo ta koma sa'a gada gobe ne za yi kiyamar ba walaysa min shakkin babu shakka fi anna ma madha lalle abin da ya wuce min umarin duniya na rayuwar duniya huwa akbar min ma baqiya yafi abin da ya rage yawa an gane ko wancan bishiyar shekara 20 kusan da ɗaya ɗin alama da dama duniya ya zo ƙarshe don kowa ya sani shekarun da duniya ta yi a baya ba za ta maimaita a gaba ba ba za ta maimaita a gaba domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamaninsa waye ne cikin sahabi yace idan aka haifi yaro suna da kafin yaron ya balaga za a yi tashin kiyama wasu su ko masu dan buri suna ganin kafin yaron ya tsufa ya furfura za a yi tashin kiyama ai duniyar komanta ya kare alamomin tashin kiyama kananan nan da annabi ya faɗa duk sun faru ba ga gani fitintunin da yake tunkarar duniya wannan yana tafiya wani ya zo wannan yana tafiya wani ya zo duniya ta zo ƙarshe wani alama ne ba ta faru wani batsala ne da iskanci ba a yi a duniyar nan wani kalan ta'addanci ne ba a yi da sun bayyana tafiya kawai ya rage wannan shi saboda haka kawai mutum kar ya taba daukan duniya zai settling abu zai zo ya arha ya faɗi a a kaza kaza a a zazo a zauna ko ina a duniya lafiya wala duniya ya zo ƙarshe kawai in za ka nemi lahira ka nema ka nemi sanin Allah ka nemi ilimi ka bauta Allah shi ne iya abin da ya rage a duniya amma ba wani abin da ya rage a duniya in ba bala'i ilimi kana ji kana gani abin da bai dace ba shi za a yi maka kana ji kana gani naka zai ba da kai kana ji kana gani dan uwanka musulmi naka zai je dauko wani maki ya zo ce sai ka yi shi ba shi ne rayuwar da ake ciki ba kullum sai kunnen ka ya ji abin da za ka jawo shi sai ya ga abin da za ka jawo shi shi ne duniya mala ya ce wani zarin da aka yi jib wajibi ne allah mu shakkika kar ma mu shakka fi hudu ta zalika faruwar magana wannan bishiya khasata musamman ma idza sadara an sha'a Ahmad Yasin magana nan daga babban malamin. babban shehi dattijon arziki ya rayu sama da shekara saba'in ko tamanin shi ahmad ya shi wani abin da ya furta kama ana kama yadda ita fa'alun hasan fata ne mai kyau fa'alun fata hasan mai kyau ba sha basha'irin nasri kuma wani ne daga bushara na nasara insha Allahu in Allah ya so al'alamatu sadisa yanzu mun gama alamar tashi kiyama man da mun yi bayanin biyar tsora biyar ko mun gama ganga hawa tsora gangara al'alamatu sadisa alamar tashi alkiyama manya da shida khuruju yajuj wa majuj fitan yajuj da majuj Ya da majuj qur'ani ya kira sau biyu daya suratul kafi aya 94 daya suratul anbiya aya 97 na kahab inna ya ajuja wa ma'ajuja musuluna fil ard lalle ya ajuja ma'ajuj za su yi barna a cikin ƙasa kenan akwai wannan ayar ya ambace su kuma ya ambace irin aikin da za su yi ba gyara bane ba ta muslihuna fil ardi ba aka ta mufsiduna fil ardi za su su yi barna a cikin ƙasa tijjar ya zai barna a ƙasa annabi isa ya zai settling don ka sani duniya ba za ta miƙe ba har duniya ta shi ta yaju da majus su bayyana wanda ya zo a cikin suratul anbiya hatta idza ya ya'juj wa majus wanda ya nuna inda suke a kulle Allah ya sai ranan da zamu bude ya da majus wa su ya'juj da majus min kulli hadabi ta kowane tudu ta kowane ranko ko ta kowani tudu nuna za su rika malalowa kan mutane ta'alo bina malaka ku taho tare da mu na kifi mu dan tsaya wakfatan tsayuwa ma ismi yaju wa maju mu tattauna ma me sunan yaju da maju me ma'anar shi don kar wani ni ga zai ce shi ba ya ga wani yaju da maju Ka samu abokan juna ɗaya ce ka ya yaju ɗaya ce waɗin to kai ko ka ɗauki maju an arqat ibn al-mundir daga arqat dan mundir قال يا جود وماجود على ثلاثه اسلام Eh, wannan wasu ya juju wa maju ba sunan ba kai ko siffar su ko yau a ba mu zo kan wannan ba da ya tsalle ko eh, kalmar aina ga samu bala ya ce ya juju wa maju a jamia ne Suna sunaye ne ba larabci ba kuma da karka zo ka ce ra'aitu ya juja maratu ya juji ka zai ka dage kana wani lirabi ba suna ne na larabci ba don haka mamnu'ani min sarf an hana su daga sarf da daga sarrafawa waye ya an ɗauke su min kaulika daga fadin ka ajjatin nar ajjatin nar ay ya wuta ta kunnu ajjatin nar wuta ta kunnu ka bayyana su kunna bala'i ne kunna wutar bala'i ne wani wanda daga gare wannan kalmar ya ajo aka ɗauki al'ajij wani wanda daga gare shi aka ɗauki milhun ujaj a za a zan farato sa yi gun sharabu wa a ga milhun ujaj kurɗubi ne yawan nan bayan ujaj wanda ya gurɓata da yawa Wani Allah ha za li fasadi himul arzu yi wa saboda barnarsu mai faɗi ko ka ce ya ajuju wa majuju daga kunna wutar fitina to za su tada fitinar a duniya kunna wutar yaƙi za su tada yaƙi ko kuma kamar a ce kai ne ka tsayi farfesu ko ba gaba wanda aka zuba maka shi ludayi uku sai aka ɗauko gishiri kuma ludayi biyar aka sa zai shawo ga an bata maka lamarin ko to su kaɗai za su ɓata lamarin duniya nan ba abin da zai maka daɗi a duniya nan ina za ka ga ma ana ɗaura aure lokacin mai auren ma ya manta da matar ai za su gurɓata wannan rayuwa wasu ya ju da maju siffanta ya ju da maju ya siffar su yake mana yace an arbat an arba bin al mundir daga arqa dan mundir kala yace ya ju da maju ala thalathati aslaf ya da maju sun kasu kala uku kashi uku ai mun mutanen duniya ma mun kasu kashi uku akwai baki akwai fari akwai wankan tarwada ko ba zama haka na akwai dogo akwai gajere akwai tsakakaki akwai goro akwai goraka akwai tsoro ta wani kodin su ma na shayi da tsoro ko su a me za a je su Eh, a yanzu wanda zai shiga gora ka na ba zai fi mutum da ya ta mallawan zai kai kuwa mallawan kai da malam muhammad tsoho samuwa yi bi shekaru <laughs> muhammad sabo ka duba mana dictionary za ka shiga gora ka kuwa <laughs> zana sani da browser in ba ka da data in bude maka hotspot dina. <laughs> Eh, wannan kenan a su uku ne sulutun an kasa su gida uku ba nan ka tara su sai ka raba su uku sulus ɗaya bisa uku alaɗulil urs tsawonsu kamar tsawon urs shajarun kabirul hajam bishiya ne mai girma sosai ni wani bishiya ne gefen buwa na ko wani bishiya yawancin bishiya tare ne wani dogon bishiya na nage wajen dumbinan da akwai wani bisha wurin eh, da akwai wani bisha ya gwaba abdulhamida da babu wani bishiyan turare ana <laughs> akwai yaju da maju da za a gansu dogo da gine kawar bishiyar kursu Eh, ɗaya bisa uku su haka suke in ji arɗa ɗanin manzir wasu lusa ɗaya bisa uku su kuma murabba'un tsakatsaki ne ɗulu tsayin tsakatsaki ne wa arzuhu kiban ma tsakatsaki ne wancan dogi ne na sulusun uh, farko da faɗi wannan kuma tsakatsaki ne tsayin tsakatsaki kiban tsakatsaki a su tsakatsaki ne murabba'un su fokona ne ɗulu huwa irzuhu shi wani ɗaya bisa ukun da tsayinsu da fadinsu daidai yadda akwai wani siga fokonan nan min su na siga siga mai iyali ba goro ba to za ga su ɗin da tsayinsu da fadinsu ibinsu daidai fokonan za ka sha kallo ke da lokacin za ku ya kare da kallo wannan ke wa hum ashaddu to wayna sun fi bala'i dukkan suna da bala'i amma wayna ne Muhammad Ali eh, ibn Arba ibn Munzir su wayna wanda tsayin su da fadin su daidai sun fi yawan bala'i wa sulusu akwai ɗaya bisa uku yaftare eh, shi ihda uzunai shi din ba shi da auki sosai sai manyan kunnuwa yaftare shi ihda uzunai zai shimfada ɗayan kunnensa na ɓangaren ƙasa sai kwanta a kai wa yadda ibu bil ukhra sai ya bargo ya lullubu da ɗayan kunne na sa ta ɓangaren <laughs> to bari da ji talibi wa yurwa an ruwaito yawa wannan dubi a taskira na imamun kurdubi eh, malam Muhammad Sabu na san ka da zane zane ka fara zane hoton wanda fadi da tsayin zai zama ɗaya yo ba fara ba amma ba ka shiga Google ba na san ka da kwakule kwakule ba shiga Google ko dan gansu ba amma ba ga hoton su a Google ba wa irwa arwaito annahu yakuluna jami'a hasharatil ard gaji da maje za su cinye duk kwarin ƙasa da igiyoyin ƙasa min alhayyar mace zai wal aqarib da kunamai duk inda su ga mace ba gashi ma za a ɗauka a hambade tunda na ga wasu yan china ba a nuna suna cin kwaro ɗani ƙarshen da za a ce musu yana ƙara jini ni ba su gane ba kasar da bincike bincike ba ko ana ba kun fara shan ɗanɗan kwai ba waje da waje kar mu zo ga masu da kwado a gulanda <laughs> to mu za karatu ba ana ne shan ɗanɗan kwai ba ma kawai da ni ba na sha ne kawai <laughs> ke za su ci macizai za su ci kunamai za su ci kulamna tsotsa za su ci kyankyaso zuwa su ci tautau kawai su duk abu mai rai za su rambane su kan gaba su lokaci ga mace ya balango na asali wa kullu zirohin da duk abin da yake da rai min ma khalaqa la fil wanda Allah ya halitta a kafa so suna ci ya sama mutum suka samu babban nama ne eh, karkace za su kashe eh, za su ta su ci na kenan su ba na ba sai me walaisa lillahi halgun ko Allah ba shi da wani halittu, to in ba komai suke ce ba abincinmu ba zai ishe su ba don walaisa lillahi halgun Allah bai wata halitta ba yanni wanda yake bunƙasa yake aihuwa kan na mai kamar bunƙasansu su ba fil amil wahida shekara ɗaya suna aihuwa ne na bala'i in ka gamsa da matar shi sai ka da mutane dubu ba dubu to shi ne za ka ji sai tsutsa eh, ga yawan haifa kuma ba za mutuwa sai ran da adabi sai haduwa hmm. kaga su babu wani goro-goro ai kowane zana da aure kaga yanzu kai ko ba ku haifu ba haifu lam yalid walakin wulidu ku haifa ba ma haife wannan ke sai ci gaba da cewa ga sunan da yawa wala yanzu ba abu mai karuwa ka ziyadatin kamar karuwarsu sai sai sun yi ta cin komai don a girma wala yasiru ba abin da yake yawa ga kasratin kamar yawansu, ya ta da'auna suna kiran juna ta da'il hammam kamar kiran juna na kurciyoyi wa ya auna eh, suna iwu iwa alkilaf irin haushin kare hau hau wa duna suna afkawa juna da jima'i tasafudil bahari irin afkawar dabbobi su babu wannan da matarsa kawai kamar dabbobi za su rayu kawai eh, eh mutane ne har su in daga duk inda suka haɗu wa minu mallahu karnun a cikin su akwai mai kawo wa zanabun da jela wa aliyabu da haƙora bariga a fili wa ya kulu ɗan luhuman ne suna cin nama ɗanye na yi a ɗanye wannan bayanan domin a tafsira ne imamul qurtubi wa sahih magana mafi inganci annahu min bani adam su din da duk da bala'in su din suna cikin yan adam eh na san ka da karambari zaka je zaka je ka ya aure a gidansu <laughs> wanda kenan wa ala ashkalin kuma yanayin su irin na yan adam sai dai yadda ga kokarin suna ta barna da sai mutum ya ce to mutane da su mutane ne wani ke wasu fadin da sufofi yan adam wakar kala biyu sallallahu alaihi sallama annabi ya ce inna la khalaqa adam lalle ala ya halitta annabi adam wa duluhu tsawon annabi adam su tuna zira'i sittin Sun malamai yazal sanan bai gushe ba alhalku yankus halittar ɗan adam yana raguwa hatta al'ana har zuwa yanzu saboda haka ba za a samu yadda za a ce sun kai dogon bishiyan tulare ko kaza ko kaza bukhari ya kawo a cikin kitabul anbiya lambar hadisi 3426 imam muslim a cikin kitabu sifatul janna wa hadha faisal wannan raba gardama ne fi hadal ba a wannan babin wa hum shabbihuna an-nas suna kama da mutane ka amna jinsin kamar ƴaƴan jinsin ƴan adam min al suna nan kamar jinsin turkawa al-makhzuma ma al-makhzuma uyunu masu kananan idanuwa eh turkanu masu kananan idanuwa ka dubi ƴan koriya koriyan nan azagan su kamar gini kananan ido azulfu unufuhum masu gajeren hanci eh, as-sahabu shu'uruhum gashinsu sahabun shi ne ka ce yalo ya karkata da jaja da fari gashi yanzu ka hada yalo da ja da fari zai ba da ashkala gashinsu kama wani ash-ash haka ala ashkali misa yanayinsu walwa da launukansu wa man ama anna min at-tawil duk wanda ya a cikin su akwai dogo kan allazi wanda kan nakhla kamar bishiyar dabino ta kallafa ya kallafa kansa mala ilma lahu abin abinda ba shi da ilimi akai wa qala ko ya faɗi mala dalilu alai abinda la dalilun alai ba shi da dalili akai abinda ya rage mana adadu adadin su da kuma shin su zuriyar adam ya ju da maju turkawa ne da gina katangar da yake tsakaninmu da ya ju da maju ya aka gina yawa za mu ji yadda aka gina ba zai hana lokacin mu kawo hoton kadangar balin ba eh katangar balin za mu kawo hoton shi eh sai mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya samu tare a alada iskule ko ko mai sha lafiya wani wannan ce assalamu alaikum malam Allah ya dada ilimi mai amfani amin tare da ku malam tambaya na ana shine mecece al tahalik kuma ana yin gabanin a fara ba yaro komai yomi ya ne ne attahanik attahanik shine tauna dabino da to a baki da tofa bangaren yawon dabinon a bakin jariri shine tahanik dabino zaka tauna sai ko ka tofa shi dare daga bakin ka zuwa bakin jaririn ko ka lakuta da hannunka wankakke kalakuta a bakin jaririn kuma ya zanto ka yi burush kar ka yi da safe ba ka yi burush ba kawai ka ce za ka tauna dabino ka tofa ya a wannan dabino da ake tauna a tofa yaron da sharaɗin in mai shi ba shi da cutar da ake ɗaukawa a yawo amma yana da cutar da ake ɗauka a yawo yana da shilocin kamar tarin fuka da sauransu kaga ai ba zai ba sai wani ya wakilce shi ko ba dole sai uba ba eh, amma an fi so in ma ba uba ba sa mutumin kirki yadda sabai suna ɗaukar ƴaƴansu su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tahniki saboda haka idan mutum matarsa tana da juna biyu ko ya sai ya girma to kada gidan ya rabu da me dibino sannan kuma shin ana yin sa ne kafin a ba wa yaro komai kwarai kuwa ya hadisu anas dan malik mamarsa ta haifa masa kani to da ta haifa masa kani da daddare kuma ita matar mahaifiyar anas ba ta son ta ba wa yaron komai na ruwa ko nono sai ai masa tahanikin an sa masa dabino an gane ko to shi kenan yaron yana ta kuka to kaga tana tausayi kar ba ta zo ta jure ba ta zo ta bashi be nono sai ta ɗauka ta bawa ana sace ka je ka kwanta da shi kaga goro ya samu tsami ko an ba sa jariri ya kwanta da shi don me yiwa shi goro ai ba shi da tausayi jaririn nan zai ta kuka ba zai ji tausayi ba daga ta da safe ta ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam jaririn to da safe ya kai wa annabi jaririn annabi ya tauna dabino ya tofa wa jaririn a baki wanda a nan aka ce jaririn nan ya haddace alkur'ani mai girma ta oh, rage muryar kabar littafin jaririn ya haddace alkur'ani mai girma ya haifi ya'ya tara su ma don hafizai ne sai bincike ya nuna a bawa jariri dabino yana bude masa ƙwaƙwalwarsa don da wannan dabino da aka ba shi aka kama hujja da ya haddace ƙur'ani ko ya haifi ya'ya hajjizan ƙur'ani fashe ya haifi ya'ya ba wai an haife su hafizai ba sun sun haddace daga baya sai kaga wannan ya nuna inda aka yi har ya bi jikokinsa to me kake tsammani kakanku ya yi wa babanku sai babanku ya yi muku sai ku kai wa ƴaƴanku ƴaƴanku suka yi wa jikokinku jikokinku suka yi wa tattaba kunnenku ai har limaman saudiya sai an ɗiba gidanku an gane ko kuma wannan ya nuna ana ba ana musu tanikin su jariran kafin me kafin su ci komai sai mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu tarayya al'ada kuskure ko kuma tuntunar shi Allah ya ce mana sai zo ka kira sala bilal subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu Akbar Allahu Akbar